يقول يا ليتني قدمت لحياتي saboda tsananin nadama mutum zai ce kai cuna ina ma na gabatar da ayyuka nagari saboda rayuwata ta lahira wadda ita ce rayuwa ta hakika